Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, studio Kalangu. yanayin Fondation Hirondelle Niger, sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. bana a ƙasar Nijar ƙungiyar Boko Haram ta karɓi fiye da miliyan 500 na kuɗin sefa tamkar kuɗin fansar mutanen da suka ɗauke cikin jihar Difa za ku ji bayani ta bakin Sidik Abba kwararren jami'i ga batutuwan Boko Haram. Paris ba ta amince ba da girkin wata tattaunawa da 'yan jihadi a kasar Mali, inda shugaban rikon kwarya na gwamnatin ƙasar Mali ke ganin wata dama ce yin hakan cikon bayani a cikin shirin. A shafin rahoton musamman zamu maganta kan matsayin mace ga lamarin siyasa a ƙasar Nijar. masauraro barkamu da yau talata uku ga watan nuwamba 2020 gungu muhammad ke dauke da ragamar shirin a ƙasar Nijar ta fuskar amsar kuɗin fansa Boko Haram ta karɓi fiye da rabin miliyar na kuɗin sefa a cikin jihar Difa kaɗai tsakanin ɗaya ga watan January zuwa 30 ga watan Satumba 2020 biyo bayan garkuwa da mutane da suke yi Ɗan jarida marubuci kuma ƙwararre ga batutuwan lamarin Boko Haram, Sidik Abba da Tarnan Fudai ya tuntuɓa ta wayar tarfo ya mana ƙarin bayani a kai. Yankin jihar Difa akwai adadin kuɗaɗen da ake badawa ya kuma danganta da mahimmancin mutumin da aka yi garkuwa da shi. Wasu Boko Haram suna tambaya ne a biya miliyan ɗaya na naira, wasu kuma dubu ɗari takwas na naira. Kuma al'umma ya zama musu tilas su sayar da ƙaddarori da dabbobinsu don su biya biya kuɗin fansan. A nawar ayin abin yana ƙara ƙazamcewa. Ba shakka abin kai ne ga al'ummar difa. Ganin matsalar tsaro ba sa iya noma a shimfiɗa kogin kumadugu Yobe. Sannan kuma ana tambayar su su biya makudan kuɗaɗe na kuɗin fansa. Kenan wani lokaci ya zama musu tilas su sayar da ragowar abin da suke da shi. Al'umma kowa ya ƙirƙiri hanyoyin da za a daƙile Boko Haram. Kenan idan Boko Haram ta ci gaba da karɓar waɗannan kuɗaɗen fansa to ba shakka ina ganin akwai wahalar a kawo ƙarshen yaƙi da Boko Haram. A gaida Mutari Muhammadu, shugaban diflomadiyyar Faransa Jean-Yves Le Drian cikin kalma mai tsauri a ranar 26 ga watan Oktoba da ya shuɗe a birnin Bamako ya bayyana rishin amincewar Paris ga girkin wata tattaunawa da 'yan jihadi. Shugaban riƙon ƙwarya na Mali a nashi ɓangare ya nuna cewar yin hakan wata dama ce ga samun zaman lafiya a ƙasar Mali. Mai nazarin siyasa da bincike na jami'ar Bamako, Ali Tunkara ya yi furci a kai. pour rappel euh, lors des Idan za a iya tunawa a yayin zaman taron da aka shirya a game da halin da Mali take ciki a shekarar 2017 sannan kuma a yayin zaman tattaunawa da dukkan bangarori a karshen shekarar 2019 'yan kasar Mali sun bayyana fatan su na kaddamar da tattaunawa da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi kuma suke ta da hankula ko da yake ministan kasar Faransa Jean-Yves Le Drian a lokacin da ya kawo ziyara a Bamako ya nuna adawarsa da wannan manufa a ganin 'yan Mali da dama bai yiwuwa a shimfiɗar da zaman lafiya lahiya mai ɗorewa a cikin wata ƙasar da ke fuskantar har ta'addanci ta hanyar amfani da ƙarfin soja. A yayin da wata ƙasar washe mai ƙarfi ta yi katsalandan a cikin harkokin wata ƙasa mai 'yancin kanta kuma ta nuna adawa da irin wannan manufa hakan na aza ayar tambaya a game da 'yancin ƙasar Mali. Sai da duk da haka gwamnatin Mali ta dage wajen ganin ta ci gaba da wannan tattaunawa kamar yadda Firaministan ƙasar Muktar Wan ya jaddada. Ana sauran wata biyu bikin sallar jamhuriya Juju Desambar mai zuwa a birnin Difa, ayyukan sabunta garin na Difa har yanzu ba su kammala ba. Shugaban kwamitin shirye-shiryen sallar kama in kama Difa Ngala, abdullawan Maruma ya bayyana dalilin wannan lattin da suka samu bayanin da muka ciwo daga shafin yanar gizon Facebook da aka girka don sallar ga fasarar bayanin nasa. abin da ya shafi gine-gine duka abubuwan da aka yi tanadi don a yi amfani da su mafi yawan gine gine suna a kashi 80 cikin 100 wasu kuma sun kai kashi 90 cikin 100 nan zuwa sati biyu zuwa uku komai zai kammala wasu ayyuka da muka so yi shine gine-ginen hanyoyi a birnin difa sai dai kamar yadda na faɗa muku tun farko mun samu latti da yawa wajen soma wannan ayyuka mun yi tanadin yin gini na hanyar kilomita goma sha hudu da 'yan kai birnin Difa sai dai kawai babbar hanya ce zamun yanzu da nan ne za a yi fareti da take yin kilomita hudu da wasu 'yan kai. In Allah ya so ya yarda za mu iya kokarin mu na ganin wannan hanyar an samar da ita. Bari mu komo nan babban birnin kasa Taimakon matasa zuwa ga sabunta al'ada wannan shine maudin tattaunawar da aka gabatar ranar Asabar a nan Yame da harabar ministan sabunta al'adu na ƙasar Nijar ya shirya. Wannan haduwar. ta danganta ne da shirye-shiryen babbar haduwa da ta 'yan kasanci matasa da shugaban jamhuriya da aka tanada gobe 4 ga watan Nuwamba. Minista Asumana Malam Isa ya yi kira ga matasan ga fasarar kalamun nasa. Duka ayyuka na canjin halayyar shama'a don mu samu 'yan Nijar ne abun koyi. Ayyuka ne waɗanda da farko sun shafi matasa. Mafi yawan duka ɓangarori da jama'a suke fama da walhalu su ne matasa don haka ne muke fafatuka na dafawa matasa saboda gudunmawa ce mai matukar mahimmanci musamman ganin kungiyoyin matasa da suke shirya tarurruka da ayyuka haɓaka al'adu da sauransu ayyuka ne masu mahimmanci da al'adu nijar da kuma farfado da al'adu saboda ayyuka ne da suke samar da guraben ayyuka ga matasa su samu arziki don haka ina ganin wannan canji yana tafiya ne na cewa cewa gwamnati ba za ta iya samarwa kowa iki ba, amma ta hanyar ƙirƙirar masana'antu da kamfanoni wannan canjin halayyar ne muke goyon bayansa. Isidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar, bari mu leka babban birnin kasuwancin kasar Nijar, wata haduwar kwankwance ayyukan watanni shida da suka shuɗe da masu taimakawa cibiyoyin ciwon lahiya na al'ummar ƙaramar hukumar tasawa ta gudanar da wani taro ranar asabar 30 ga watan oktoba da ya shuɗe sakamakon da shugaban cibiyar kiwon lafiya almustapha mungai ya yaba ma wakilinmu saidu sanke ya firanta da shi sai ya ce rele ne masu kula da ɗaukan nauyin yara ba su magani na musassara magani na zawo magani na ramin tari mun yi bayani bisa aikin da suka yi sa na muka kawo gyaran yadda za a ci gaba da aikin hal zuwa da cika shekara ta 2020 bana kowa ya sani wannan annoba da aka yi ta masasara ta linkuma ta bara biyu dai sahiya yaro 20 yana zawa likita wannan relay su suke daukar nauyin shi kenan an rage cinkoso cikin likitoci in kaga sun turo abu bisan ga masassara ko zawo sai abu wanda ya tsananta amma in dan karami ne daga nan suke daukar nauyin shi su ba da magani tun da an kai musu magani isasshe kyauta suke raba suna bayar daga ƙasa ga shekara biyar A wani fannin kuma albarkacin ranar duniya ga batun kirki yau ne aka sallace ta jami'in ilimin zamantakewa ya mana bayani bisa wannan batu da ke da asilinsa a yankin Ingila a cewarsa yin kirki na ɗaya daga gimshikan zamantakewar al'umma. Talata Abdu Bahar ta tuntuɓe shi ta wayar talfo ga bayanin da ya mata. Kirki abu ne da hankali yake tabbatarwa ta hanyar aikata ayyuka alkhairi. Ina ganin abubuwan da ke faruwa a Turai da yake ƙoƙarin mamaye duniya ana iya masa fashin bakin cewa a Turai wannan matsalar ba wani abu ne da yake ɗaga musu hankali ba, saboda suna rayuwa ne ta kaɗaici kowa yana harkokin gabansa, wanda ya sha bamban da rayuwar nahiyar Afirka ko in ce Nijar da ake rayuwa na haɗaka da zama tare. Kirki da jin kai da soyayya da fahimta a nan wata daraja ce da muka samu sai dai sannu a hankali wannan darajar tana zubewa musamman rayuwar ƙauye da birni mu yi ƙoƙari mu yi kirki ga abokanin zamantakewar mu saboda rayuwa ba komai ba ce kamar abu ne ka bada abin da ka samu A shafin shirmu bisa ga hanyar soyayya wajen matasan Nijar, yau ga shaidar Ramatu Sani ta mata mai cikin jihar Zandar, 'yar shekara goma sha hudu. Suna na Ramat Sani, ni ‘yar mata mai ce, shekara ta goma sha hudu, a shekara ishirin nake so in ware soyayya. Ina so in yi armi a shekara ishirin da biyar kanan na cimma burin raina. Na taba yin soyayya da ina shekara sha biyu sai na ga bata gyara ni ba sai na gama lakwal ita. Sannan zan yi, ita na ɗan ta na ji babu daɗi shi yasa na wasa. Na ga gwara in yi lakwal ita ta hiye mini. In na da isa wajen da zan yi soyayya sai in yi har ta kai ni ga armi kanan na cimma burina. Matasa na ba da shaida shiri ne na Studio Kalangu. likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya bana ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar tun da aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar corona virus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani bane yanayi na tilas ne madam traore ki ba shi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa na uku madam traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. A ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus yanzu kuma ga rahoton na musamman. Domin fuskantar zaɓuɓɓuka masu zuwa a nan ƙasar Nijar, mata da matasa sun yunkura ga tsunduma cikin tsarin zaɓen. Ko yake har yanzu da dama suke masu ganin kamar mace bata da matsayi ga lamarin siyasa. Tilaya Amadu ta firanta da Alasan Isa daraktan jihar ma'aikatar ci gaban mata da kariyar yara ga zubin firar tasu. Wa yake da 'yancin yin siyasa kuma ina matsayin mace? Kowa na da 'yancin yin siyasa maza ko mata. Bisa asali dole ne mace ta kasance tana da matsayi na farko, amma a aikace mun sani sosai cewa mata basu da wakilai da yawa a wannan fanni. Wannan karancin wakilci ya samo asali ne musamman daga waɗansu cikas na siyasa, al'umma, al'adu, ko na tattalin arziki ko kuma addini da dai sauransu. ya ya kamata su yi don su ki amfaninta? Eh, domin ganin sun shiga harkar siyasa sosai, dole ne sai an nemi a kawar da waɗannan cikas a taimaka musu. Misali jam'iyyar siyasa na iya ɗaukar matakin kawo tallafi a game da duk abin da ke iya takawa mace birki wajen gyaran takardunta na takara. Wannan ma wani salo ne na kawo mata taimako, kuma wani salo ne na yin yadda wannan mace za ta ci gaba domin ta fito fili ta bayyana takararta ma abu ne mai muhimmanci sosai da ya kamata a goyawa baya saboda mata su taka rawa sosai a harkokin siyasa. Uh, Wa yake iya aji takara kuma a wani mukami? A tule posta, Dukkan mukamai, mata na iya takarar neman dukkan mukamai, daga shugabancin kasa, shugabancin majalisar dokokin kasa, har mukamai na cikin gwamnati, gwamnan jihohi, ana iya saukowa har magajin nan gari. A dukkan waɗannan mukamai mata na iya yin takara. Sai dai cikas ɗin da muka zana a baya su ne ke sawa mata ba su ci gaba, ballantana su tabbatar da kansu a sararin madafun iko na ƙasa da zaran aka balaga ina tsammanin ana iya jefa kuri'a kuma ana iya zaben ka nan da aka samu fiye da shekaru 18 a duniya shi kenan yanzu kam a game da matsayin ilimi wannan ya bambanta idan aka nemi a kasance magajin gari mashawarci a majalisar ma'aikatar magajin gari ko a majalisar shawara ta jiha uh, ko neman kasancewa dan majalisar dokoki ta ƙasa akwai matsayin ilimi da ya kamata mace ta kasance da shi domin ta kai ga waɗannan e mukammai mata suna da wannan iyawar saboda mun san ko ba su kai maza yawa ba akwai mata da ke da matsayin ilimi mai mahimmanci e sosai ya kam des femmes qui sont à un niveau d'études très très important. An sauraro abin da ya sauka kenan a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kuɗan badan da Halit Malaman gungu ke muku sallama a futa lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.